abubuwan ne suke ta faruwa a duniyar nan a rikirkice rudani sun yawa ba ka gane gaskiyar lamari ai wannan abin da ya faru kamar wani accelerating ne akan binciken da aka kara mutuwar shi shi kan shi sifi ya turo da wata inspector wannan inspector kusan in ce maka har ta fi shi marigayi hazaƙa za ta bincike fiye da tunaninka me kaga za a yi ma yaron nan kawai kawai da shi za a yi kai banza ne idan aka aika shi aka kashe shi kana ganin ba hankalin mutane zai koma a kaina ba a yi manca wata hanya ya kamata a samu wanda za a bi amma ba wani na shiga na layi wa layi ilaihi raji'un ba fa gida ɗaya suke suka aikata ta'asa ina kuma kada su gida ɗaya ana da sai hauro ci gaba da aikata masha ni ni kana gaina ba zan ci gaba da zama da wannan fasikin a gida ɗaya ba kaga malam kada ka sake ce min fas idan idan ka kara za ka yi nadaman faɗa min haka lokacin da ka gane gaskiya eh, na faɗa na faɗa na ce fasiki ka zo garin mu ƙauyen mu kai ba na san abun abun kuya ko kaɗan idan kika sake min maganan matan nan tabdija sai na ci mutuncinki da abin da zaki iya yi da su kanki kuskure ki ce zaki taɓa kunninta kin san taɓa kunninta tashin hankali ne ba ni mama na zan bi wallahi kawai ta zo ta ije ni a wannan kawai ni wallahi ba zan zauna ba bin ta zan yi eh, malam so kake wai ka kashe kanka akan karamar yarinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ma kin cire shi a ranki saboda gaskiya zira'an gidan nan ba za ta yadda ki haɗa tarayya da zira'an gidan sarai-sarai ba. Ya haƙuri babu labi. A halin yanzu bana na tunanin akwai wata kalma wacce za ki amfani da ita. Baban tsaharin ne ya so ya gaya wani zancen banza don dini da sarauta a kaina na ci mutuncinsa. Na ta abinci a gidan su tsahari. Kin je kwaɗayi gidan mutane ko? Wallahi babu ladi ban sani ba. Ina ruwan biri da gada. duk wanda muka ga cewa shi ne ya aikata wannan aika-aika na kisan kai koma waye za mu mai da aiki a kan shi wallahi sai dai shi ma ta